Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne da tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku yi cewa barin yariyar nan 'yar makarantar Chibok da aka kwato hannun 'yan Boko Haram 'yan jarida na damunta bai dace ba. Kana ku ji matakin da gwamnatin jihar lagos ke ɗauka domin inganta ruwan sha da ma wadatar da shi a cikin jihar. Sai shirin da rashin tayi na Salu Garba. Kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayan tarho. amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. An tarbi shugaba Barack Obama na Amurka a ƙasar Vietnam shekaru 41 bayan ƙasashen biyu sun tafka yaƙi. Yau Litinin shugaba Tran Da Quang ya tarbi shugaba Obama a wajen wani biki a fadarsa a birnin Hanoi. Ganawar da shugaba Obama zai yi yau Litinin da takura aikinsa na Vietnam da wasu manyan jami'an ƙasar alama ce ta abin da masana suka ce a zaman wato suka bayyana a zaman dangantakar kud da kud da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ana sa ran shugabannin za su tattauna a kan batun ɗage takunkumin da Amurka ta azawa a ƙasar na shekara da shekaru. Daga Vietnam shugaba Obama zai kai ziyara ƙasar Japan. A wannan ziyara da ake gani kila ta zama ziyarar shugaba Obama ta ƙarshe a yankin Asiya a matsayinsa na shugaban ƙasa. Shugaban zai shiga tarihi a zaman shugaban Amurka na farko da ya kai ziyara Hiroshima inda Amurka ta kai hari da bam ɗin atom na farko a lokacin yaƙin duniya na biyu kusan shekaru 71 da suka shige. yau litinin ministan iraki haida al'abadi ya ba da sanarwar fara samamen sake kwato birnin fallujah daga hannun 'yan kungiyar isis waɗanda ke mamaye da garin na tsawon fiye da shekaru biyu ya ce sun fara aikin bukatar wato kubutar da garin fallujah garin fallujah na da tazaran kilomita 50 yamma da bagadaza babban birnin iraki sanarwar da prime minister ya bayar da alama ya fayyace cewa sojojin iraki sun doshi birnin fallujah maimakon birnin mosul to amma amurka wadda ke da ɗaruruwan sojojin da suke horar da sojojin iraki ta fi son sojojin iraq su fara kwato birnin masul tukunna to daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuke shan waɗannan labaran Ƙungiyar leƙen asirin ƙasar Afghanistan ta tabbatar cewa harin da Amurka ta kai da jirgin saman yaƙi a ƙasar Pakistan kusa da kan iyakar Afghanistan ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur. Kasar Pakistan ta ce Amurka ta mata bayani bayan ta kai harin da jirgin saman yakin da babu matuƙi a ciki. A saboda haka ta caceki Amurka saboda ta keta ƙa'idar ɗiyocin ƙasar. Nan da nan kuma Pakistan ba ta tabbatar da kashe shugaban na Taliban ba. Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a ziyarar da ya kai a ƙasar Myanmar cewa an auna Mullah Muktar Mansur a saboda yana jawo wa amerikawa da 'yan afghanistan da kuma jami'an tsaron afghanistan barazana kuma shugaban na taliban baya goyon bayan shawarwarin samun zaman lafiya wasu jami'an taliban sun tabbatar da mutuwar shugaban nasu to amma suna ɗarin ɗarin a bayyana sunayensu suna masu faɗin cewa majalisar Zartar zuwa ta ƙungiyar ita ce za ta ba da sanarwar ƙarshe akan wannan batu. jami'ar da ke jan ragaman mulkin kasar turkiyya ta zaɓi binali yeldrim wani mukarrabin shugaba recep tayyip erdogan a zaman shugaban jami'ar kuma kila shi za a baiwa mukamin prime minister mr shi shine ministan harkokin sufuri na kasar kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jami'ar justice and development zai mai gurbin prime minister ahmed davutoglu wanda a jiya lahadi ya yi murabus a hukumance bayan da ya ta fuskantar sabanin ra'ayi tsakaninsa da shugaba erdogan a jawabin da ya gabatar kafin a zaɓe shi mustelrim ya yi alkawarin yi wa shugaban ƙasar turkiyya biyayya jiya lahadi wakilan majalisar dokokin ƙasar girka suka yi na'am da wata dokar ƙara tsuke bakin aljihun gwamnati da ƙarin haraji da masu bata bashi na turai suka buƙaci ƙasar ta yi domin a ƙara bata bashin ceto ko kuma farfadowa. Wannan doka wadda kuma ta tanadi ƙara tsuke bakin aljihun gwamnati nan gaba an zartar da ita kwanaki biyu kafin taron da ministocin kudin kungiyar kasashen turai za su yi domin nazarin yadda kasar girka ke mutunta ƙa'idodin da aka gitta mata na ba ta bashin ceto a bara a yayin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗauki matakin zartar da wannan doka a jiya lahadi dubban mutane suka yi zanga-zanga a tsakiyar birnin athens domin nuna rashin amincewarsu akan ɗaukun wannan mataki zanga-zangar da ake yi ta zama abin da aka saba gani a yayin da masu zanga-zanga suka dage akan cewa sauye-sauyen da ake ƙaddamarwa ba su yi wa ma'aikata adalci. labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka. wasu 'yan najeriya na cewa barin amina ali da aka kwato daga hannun 'yan boko haram 'yan jarida na damun ta bai dace ba ga rahoton da christian ya shirya na fasara kuma zan gabata. 'yan najeriya na ci gaba da bayyana farin cikinsu game da samo ɗaya daga cikin 'yan matan nan da boko haram suka sace su yau shekaru biyu kenan da suka gabata sai dai kuma a waje ɗaya wasu 'yan ƙasar na bayyana damuwansu akan yadda ake ta yama da wannan batu da ma ita kanta yariyar masu wannan maganar ko su ita ce hakan na iya jefa wannan yariya amina ali cikin halin oni yasu domin kasa da kwana daya da kwato wannan yariyar daga hannun yan boko haram an barta tare da yan jarida a fadar shugaban kasa jim kaɗan bayan shugaban kasan ya karbi bakuncinta ita da iyayenta da ma jaririnta wannan ba ko je ka dawo wata babban nasara ce ga gwamnatin ta shugaba muhammadu buhari wanda ya karbi ragaman mulki shekara guda kenan da ya gabata kuma ya alkawarin ganin sai gwamnatinsa ta durkusar da kungiyar ta boko haram to sai dai ɗaya daga cikin 'yan fafutukan ganin an kwato wannan 'yan mata wato aisha yusuf ta koka akan yadda aka bar wannan yari a amina ali ga 'yan jarida na yawan damunta. the whole media circus was a bit uh, was, was like a circus, so it was a bit distasteful. It should have been a private moment that she should have had with the Wannan cagina-ginin da aka barta hannun 'yan jarida bai dace ba, kamata ya a ce wannan ganawar nata da shugaban ƙasa ya zamo keɓaɓɓe wanda baya buƙatar yayatawa. sai dai da aka nemi mai magana da yawon shugaba muhammadu buhari ya ce wani abu game da wannan korafi na cewa bai dace a bar amina ali a hannun 'yan jarida ba sai ya ce ba zai ce komai ba kan wannan batu sai dai 'yan matan chibok ba su ne kadai waɗanda 'yan boko haram ɗin suka kame domin garkuwa da su ba akwai dubban mutanen da sojojin najeriya suka kwato kafin ma su samu nasarar kwato ita aminan hatta kasashe makwabtan najeriya sun amfana da wannan kokarin sojojin najeriya wannan ya sa ma wasu daga cikin waɗanda suka samu kansu daga hannun 'yan boko haram ɗin ke cewa sakamakon kwato sun da aka yi daga hannun 'yan boko haram ya sa yau sun zame abin kyama ga wasu mutane cikin al'umma domin kawai sun taɓa hulɗa ko alaƙa da ƙungiyar ta boko haram to sai dai kuma a waje ɗaya aisha su tana cewa yawan ganawar amina da 'yan jarida zai taimaka ya rage kyamar da ake waɗanda a kwato daga hannun 'yan boko haram ɗin in its own way might you know, let the community know that look, it's not as if you can't just uh, throw her away. She's welcome and all other abductees too. Wannan zai sa al'umma gane cewa ba wai waɗannan mutane da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram sun zame abin kyama ba ne, amma abin runguma cikin al'umma. Jim kaɗan da gano wannan baiwar Allah sai kuma rundunar sojojin ƙasar ta sake bayyana nasarar sake kwato wata 'yar makarantar Chibok ɗin daga hannun 'yan Boko Haram. Sai dai nata ya haifar da takaddama domin ko daga bisani an ce ba ta cikin waɗannan 'yan matan amma dai duk da haka gwamnatin ƙasar ta ce 'yan matan biyu za su samu kulawar da duk suke bukata. garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a girgije da wannan. matasa na gida Najeriya. ji mai wayo kai masa ɗaukaka wasu mu kai su wawaye sun yi fice haka sannan kai hane Allah banda faɗa kan ƙarya Salamu sallama na maku ɗan sayar roba har ibo 'yan Najeriya. Na zo da guzarin sako ne kan tarbiya. dan dai a yau a kasan nan na kula ba musamman baya. sarkin baiwa kuma mai sama yayo kabilo da dama mun fi kudan zuma ya hora baiwa daban-daban a gare mu ba karya. To ma da lamun gode Muhammadu Nasir dan tsoho kwanta gora. gwamnatin jihar lagos ta ce za ta sa kafa wando ɗaya da kamfanoni masu zaman kansu da suke samar da ruwa a cikin jihar muddin ba su bi dokokin da aka shimfiɗa musu ba game da wannan aiki architect ahmed kabir abdullahi shugaban hukumar bin dokokin samar da ruwa na jihar ya faɗi haka salin da muke tattaunawa da shi lokacin da ya kawo mana ziyara a nan ofishin mu. yanzu muna nan muna bi wuri-wuri mun fara gwada a ah, ingancin ruwa da ke cikin kowace rijiya wadda ke da kyau a ba da izinin ci gaba da amfani da ita wadda kuma ba ta da kyau akwai wadda rashin kyawun ana iya gyara shi ta wasu amfani da wasu hikimomi daban-daban akwai kuma wanda yake yi eh, lalle idan ruwan ya zama da ya gurbata to mana ah, hana amfani da wannan ruwan domin zai kuma dawo ya zama illa ga jama'a kuma za kula da cewa wannan gurɓatar ruwa ya yawaita cututtuka daban-daban da ake ɗauka daga cikin ruwa kamar su cutukan typhoid ga sunan cututtuka daban-daban daban hakan nan a asibitocinmu za ga cewa rabin mutanen da ke zuwa asibiti neman magani suna zuwa ne a dalilin cututtukan da aka ɗauka ta ruwa to eh, akwai wani hukunci ne na musamman da hukumar ka ta tanada ko kuma gwamnatin jihar ta tanada ga wanda ya fanɗare bibi bi waɗannan tsare-tsaren ba ko kuma dokokin musamman waɗanda aka ce musu ga da za su yi kwarai kuwa akwai hukunce-hukunce daban-daban daban-daban akwai wanda har takan kaiwa ga kotu domin akwai abin da yake ta koma kuma kana neman kana yin barazana ga rayuwar jama'a to lalle za ku sa kafa wando ɗaya da hukuma akan wannan abu ne wanda yake lalle dole ne a tashi tsaye a magance matsalolin da ke cikin wannan ah, fanni domin samar da ruwa mai inganci ga jama'a domin shi lamarin samar da ruwa abu ne mai buƙatar kuɗaɗe manyan kuɗaɗe masu yawa kuma a baya da za ka ga cewa idan babu ka'idoji a ƙasa kamar mutanen da ke zuwa daga waje su ce za mu zo mu zuba kuɗi a garinku a harkar ruwa yanayi musu wahala domin za su ga cewa in sun zuba kuɗi kudinsu babu garanti din cewa a kare musu wannan babu tabbacin kare musu kadarorinsu amma idan akwai regulations din wannan za ga cewa yawa hankalin su kwance daga lokacin da muka fara ikirarin muka ah, fara implementation da regulations din nan yawa daga wuri wuri za ga ana ta zuwa daga ingila daga amurka nan daga japan duk suna zuwa shin da gaske ne yanzu gwamnatin jihar lagos ta tsame hannunta daga baiwa mutane ruwan sha a matsayin ɗaya daga cikin ababen mawa rayuwa a gwamnatin jihar lagos ba tsami hannunta ta yi ba akwai kamfani na ruwa wato lagos water corporation hukuma ke hukuma yauwa ta na ruwa tana nan kuma tana aikinta amma me an ba ta ta tsaya cin gashin kanta ne a matsayin kamfani mai samar da ruwa ga jama'a amma na gwamnati na hukuma jama'a su biya koko a ba su kyauta yawwa su biya ai suna biya kowa suna biyan bills din su dama suna da kwastomomin su bayan nan kuma tun da yanzu an an da ayyukan da ke aukuwa a gurin an buɗe wannan gurin kai ma za ka iya zuwa yanzu da kuɗin ka ka kafa kamfani mai kama da irin wannan na gwamnati a baka yankin da za ka samar da ruwa kai ma kanka in kana da ƙarfin yin hakan. madalla har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan nan birnin washington dc mu yanzu agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba jama'a barkamu da hantsi barkan kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi da fatan an wayi gari lafiya salo garba ne ke gabatar da shirin To kwana-kwanan nan gwamnatin Najeriya ta fito da sabon farashin man fetur inda lita ɗaya ta tashi daga naira 86.5 zuwa naira ɗari da 145 kenan galan guda ya kama naira ɗari biyar da tamanin. Cikin 'yan sa'o'i kaɗan da bayyana farashin sai dalar Amurka ta tashi a kasuwar bayan fage da mata babban bankin ƙasar. To ko menene wannan yake nufi? Domin samun bayanai, shirin ya gayyato Malam amadu Manu mai hada-hada a kasuwar hannun jarin kamfuna da ke Abuja, kuma ƙwararre a kan harkokin tattalin arziki. Mun so mafirar tamu inda na ce masa, Malam Ahmadu, kwatsam sai muka ji karin farashin man fetur tare da faɗo darajar Naira. Shin wannan na nufin yanzu gwamnati ta karya darajar Naira kenan abin da da can ta yi kance ba za ta yi ba? gaskiya shine babban abin da mu ma muke tambaya tun da gwamnatin nan ta shigo har yanzu ba mu san inda ta sa gaba ba kan harkar tattalin arzikin ƙasa ɗin nan abubuwan da take faɗi daban abubuwan da take aikatawa sun saba ma abubuwan da take faɗi domin idan gwamnati na son ta sa tattalin arziki ya zama muhimmi mm. da abin da take faɗi da aikin da take ya kamata su ta yi tare to ba yiwuwa a ce gwamnati da ke son cewa ba za ta kada eh, darajar eh, kudinta ba ya zama a cikin wannan hali da ake ta taba wurin da ya shahi eh, mai din da yake shine babban jigon da ke tallafa ma tattalin arzikin nigeria kuma ta taba shi yadda ta taba shi hakan ga na ƙara ma kudin mai kuɗi naira ɗin har zuwa ga abin da ake ci yau da kullum da zamantakewar jama'a duka ya shahe shi so kaga in suka ce ba za su ita ba ta riga ta ce ba za ta yarda daraja kuɗin najeriya ta waɗe ba kuma wannan ya zamanta kowa ya ji wannan sun sha haɗin wannan daga shugaban ƙasa har masu taimakon shi wajen aikin har sha'anin tattalin arziki ba su yadda za a saukar darajar naira ba to amma aikin da suka aikata ya nuna cewa ba magana suke da baki amma su daban kamar su suna goyon bayan darajar naira ɗin ta mm. wato kana jin wannan mataki da suka dauka na ƙara farashin mai wato eh. tamkar sun ɗau matakin karya ma naira daraja ne? eh ba yana yiwuwa kila ba shi ne babban nuhinsu ba amma wannan eh, shawarar da suka yanke aka kuma faɗa ma duniya duka dole ne ta shahi eh, darajar naira cewa ita gwamnati ba za ta sa hannunta ga tallafa ma masu shigo da mai din ma da eh, kudin waje ba da za su shigo da mai din sai dai su masu sayan mai din su nemi kudi daga inda za su nema yana nuhin kenan daga hannun 'yan waɗanda ke sai da dala din da tsada to kaga tun ba a je ko ina ba ma ba ma kudin da ke wajen yan hada-hada kudi ba suka fara faduwa har ma daga cikin eh, babban bankin nigeria sai ci gaba da hawa kenan darajar naira da dola za ta ci gaba da hawa bisa da naira naira za ta yi ta faduwa ƙasa so kaga ko da ita gwamnati a ainihin nuhinta ba shi bane ta karya darajar naira mm-hmm. aikin da ta aikata ya sa dole ne darajar naira ta karya to yanzu me gwamnati za ta iya ta farfado da naira to masu eh, harka da tattalin arziki suna da shawarwari da yawa da suka bada kamar amma babban abin da zai sa naira ta ƙara daraja shine a cire eh, tattalin arzikinmu daga dogara ga abu guda kamar mai wanda gwamnati ta ce za ta yi wasu wurare da yake ya kamata gwamnati ta sa kudinta da karfinta duka a wajaje din kamar aikin gona kamar su eh, eh, ginan ma'adinai ya ta ce za ta yi waɗannan eh, harkokin eh, neman matasa ayyuka duk ta ce za ta yi irin su dai haka ya zamantu cewa eh, mun koma ga abubuwan da suke da su ne masu tubulin gina eh, tattalin arziki eto a kasa aka yi ba haka za mu ci gaba inda za mu ci gaba da su gwamnatin da suka iske dogara ga mai fetur ko kuma mai harkokin mai ya zamanta shine tubulin arzikin mu to muna cikin wahala ba za mu samu cin nasara ga wannan ba din ne ya zamanto ba aiki bane da aka yi da magana da baki kudinta da komi nata su shiga cikin aikin gona eh. matasa a nemo hanyar da za a sa su koma gona ta hanyar da za a sa su koma gona shine kuma a yi hanyoyi a yi ayyuka wanda zai mai da karkara ta zamanto kamar cikin birni ban ga dalilin da ba zai sa a yi hanyoyi zuwa ƙauyuka da gonaki ba duk yawancin ƙasashen da suka ci gaba akwai hanyoyi akwai abubuwan more rayuwa a cikin ƙauyuka waɗanda za su sa samari da masu ɗan ilimi za su koma gona su ji suna cikin kamar suna cikin birni ne eh, ba zai zama sannan kuma sha'anin eh, eh, samun rance mai sauƙi zuwa harkokin aikin gona ya kamata gwamnati ba shi muhimmanci su su zama ba aka tsara abu su doke eh, roman su ban gwamnatin nan cewa sun yi aikin da aka ce su yi ya kamata gwamnati tabbatar da cewa kudin nan da za a ce an kashe a harka aikin gona sun kai ma mutanen da su za su amfana da shi. adinai babu jihar nigeria da ba ta da ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa. Kamata a buɗe wannan wurin. Kuma ya to an buɗe ba irin e, na masu diga da su shegur ba. A samu kamfuna waɗanda suke muhimman kamfuna ne na duniya waɗanda aka san su da ginan ma'adinai. Su zamanto su ne suka zo suka eh. shiga wannan sana'a. Haka ne za a samu. Na ji ka. amma duk waɗannan abubuwa da kan lissafa gwamnati ta ce za ta yi su da um, eh, samari da mutane da yawa so idan an gwamnati ta ɗauki shi da muhimmanci lalle lalle tana iya haita wannan hali da muke ciki na eh, eh, tattalin arzikinmu da ya koma ƙasa kwarai da gaske da ka ji abin da gwamnati ta faɗa duk waɗannan aikin gona su gine-gine su ma'adanai duk wannan gwamnati ta ce za ta mai da hankali kai tun kafin ta kafa madafin iko ta faɗi wannan kuma idan ka duba kasafin mm. kuɗin wannan shekarar duk ta riga ta ayyana waɗannan abubuwan da za ta yi ta zana su filla filla cewa ga abin da za ta yi kana sane da wannan mm. eh ina sane da wannan eh to me me amma ban mu gani kasa ba yanzu a'a to yaushe aka yi aka aka kaddamar da kasafin kuɗi wata wata shekara ɗaya ishe ta a ce an fara jin muhimmancin abubuwan da take son ta yi a cikin ƙasa to wannan gwamnati har yanzu tun daga dai ta fara bata lokaci wajen zaben ministoci sannan ministocin aka ga kuma nan ga duk suna nan tare da gwamnati ai so me yasa aka tsaya har aka yi wajen wata nawa ba a sa ministoci ba suka kama aiki tunda dama waɗannan ministoci ba wasu wasu eh, sabbin mutane bane da ake zartarwa za a kawo 'yan siyasa ne yawancinsu yawancinsu ba ƙwararru bane a wurarensu amma dai don sun yi aikin siyasa an an sa to me yasa aka yi delay ma na aka yi bata lokaci wani na su da tuntuna an hidda su tun tunda sunayen ba sabbin sunaye ba ne ga jama'a so kaga wannan ya kawo miskila ga harkokin da da gwamnati za ta kwara aikinta lokan lokaci mai tsawo ba a sa waɗanda za su yi ayyuka din nan ba aka sa su kuma babu abin da za su yi aiki ba su karfi da karfi da za su je su ci gaba da aiki ba da gwamnati ta ɗauki wancan tsarin eh, tattalin arziki da aka yi ko kuma tsarin kashe-kashen kuɗin da gwamnati za ta yi da wadda ta shuɗe ta gina bisa gare shi kawai sun ci gaba da aiki da yanzu duk abubuwan da muke ciki ɗin an fara ɗan jin sauƙi gare su to gwamnati sai ta zauna cewa sai lalle lalle ta sa kasafin kuɗinta kasafin kuɗinta ya hito tukun na kayan su fara aiki shi ya kawo duk wannan abubuwa suka zo suka cakuɗi mutane suka shiga wani hali so yana da wuya yanzu gwamnati ta yi wani abu wanda yake muhammad wanda zai sa ƙasa ta eh, eh, tattalin arzikinmu ya girgiza sosai mutane su san cewa akwai gwamnati ƙasa. to mun gode da wannan bayanan da ka yi da fatan tattalin arzikin ƙasar zai farfado idan gwamnati ta yi abubuwan da ka faɗa. a madadin bakon namu malam ahmadu manu da cuba hero diodine wanda ya shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya sai mun sake saduwa Oh, a da salo garba mun zo gara ayi daga bakin mai shi sunana alai dandar muhammad bunza service state najeriya ina son in ba shugaban kasar sudan umar abashir shawara ko tunatarwa ahi kuskura ita yi amerika gayyatar da sun kai mai mai jan kunne bai da alkawari don haka wa talakawa ne aikin da ya dace ya fi zuwa amerika don haka ina ƙara jan hankalinsa ya yi hattara da masu jan kunne sunana alai ɗandar muhammad gunzara local government kebbi state assalamu alaikum sashen hausa rediyon america sunana ɗallan da kagara jihar neja nigeria ina kira ga gwamnoni jihohi a halin gaskiya wasu ya kamata su rika biya ma mai kasansu a hakokinsu kamar jihar bauchi a ce wata biyar a ce ba samu ma'aikata ba samu albashi ba gaskiya bai dace ba saboda halin da ake ciki an shiga wata hali bai dace a ce an rike masa albashi na wata biyar ba ina kira ga gwamnan jihar bauchi a biya ma a yi kokari a biya ma ma'aikatan nan albashi yanda ko talaka zai samu sakewa salamu alaikum ne usman mai tajin hanset kare chanu olodo ogun state nigeria ina son in yi kira ga iyayen 'yan matan cibo da kuma masu musu jagoranci. da yi tunanin su duba su gani idan lokacin da ya shuɗe wato lokacin da ya gabata ko labarin inda 'yan matan nan suke ba a da shi. Amma a kwana a tashi yau da gobe da ƙoƙarin sojoji da taimakon Allah Allah ya ƙadari an fara gano waɗannan 'yan mata. To abin da ya kamata da iyayen su yi su yi godiya ga Allah da kuma ƙara yin du'a'i Allah ya ƙara ba da sa'a a gano sauran ba wai su zo suna wani sa'in sata tsokoki ba. To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Ghana da shugaba Barack Obama na Amurka zai yi litinin da takwaran aikinsa na Vietnam Tra da Kwang da wasu manyan jami'an ƙasar alama ce ta abin da masana suka bayyana a zaman dangantakar kud da kur da ke tsakanin ƙasashen biyu. Yau Litinin Firaministan Iraq haida al-Abadi ya ba da sanarwar fara sumaman sake kwato birnin Fallujah daga hannun 'yan kungiyar ISIS waɗanda ke mamaye da garin na tsawon fiye da shekaru biyu. Ƙungiyar leƙen asirin ƙasar Afghanistan ta tabbatar cewa harin da Amurka ta kai da jirgin saman yaƙi a ƙasar Pakistan kusa da kan iyakar ƙasar ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur. Ƙasar Pakistan ta ce Amurka ta mata bayani bayan ta kai harin da jirgin saman yakin da babu matuƙi a ciki. yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ku har da shirin na Yusuf Aliyu Harande na ilimi garkuwar ɗan Adam. Yanzu amadon ku ada kowa a nan sashen Hausa musamman Jummai Ali wadda ta taya na gabatarwa da Chubahiro ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Charles ni Ladan Ibrahim ya ke cewa sai an ku.